العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مجد الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da kuma ashirin bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallama daga muka zuwa mutum ya dace da yamma shi da bakwai ga watan takwas shekara dubu da dari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na shida za mu tashi babul musli min aljanabati babul musli min aljanabati babin wankan janaba wannan babi abinda zai kunsa magana akan wankan janaba ma'ana za a bayyana mai ke ga tilasta wankan janaba menene ladabban wanka din da sauran al'amuran da suke da alaƙa da wannan الحديث الثامن والعشرون حديثي نأشرين لتفت تكون اللتان نفرق أو النبابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنقت فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجو an karɓi wannan hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare yarda a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laqiyahu annabi ya gamu da Abu Huraira fi ba'd turuqil Madina a wani sashi na titunan cikin garin Madina annabi na tafiya dan waɗansu bukatunsa abu huraira ma na tafiya dan wasu bukatunsa sai annabi ya hango abu huraira cikin ɗaya daga titunan madina wa huwa junubun alhali shi abu huraira yana ɗauke da janaba yana tattare da janaba ba a bayyana mana ba menene sababin janaba ya kusanci iyalinsa ne bai yi wanka ba mafarki ne yayi bai yi wanka ba oho ba wannan ya kamata ka sani ba abin da ya kamata ka sani dai yana tare da janaba ya aka yi samu kuma wannan karka bincika qala abu hurairi fi fan khanas sai na buya shine ma'ana in khanas bi ma'ana ikhtafaitu fa zahabtu fan khanas minhu sai na buya gabanin annabi na koyo annabi amma nan sa annabi bai gashi wato baya so ya gamu da annabi a wannan hali fa zahabtu na tafi fagta saltu na je na yi wanka sun majitu sannan sai na komo wurin annabi sai da sabba da gare shi sai annabi yace aina kunta ya aba huraira ce alhamdulillah yarhamukallah aina kunta ya aba huraira a ina ka kasance ya kai abu huraira kala sai abu huraira ce kuntu junuban na kasance ina dauke da janaba ne fakari an saka. sai na ki in zauna tare da kai wa ana ala ghairi tahara alhalin bana cikin tsarki ganin ka da nai sai na kyamaci in kasance in zauna tare da kai alhalin ko gani ina dauke da janaba bana cikin fa qala sai annabi ce subhanallah wato kalma ce da ake amfani da ita a nan ba makasudinsa shine ba tasbihi ne makasudinsu ba makasudin sa mamakin abin da Abu Hurairah subhanallah abun mamaki innal mu'mina la yanjus ai mummuni ba da jasa bane ba ko da akwai hukuncin wanka a kanka ko da akwai zanaba tattare da kai wannan baya nuna kai din ka zama na jasa kai mai tsarki ne hukuncin yin wanka a kanka kuma wannan daban innal mu'mina la yanjus annabi ke lalle mummuni baya da nutsuwa mummuni ba da ba bane kalmar mummuni ta shafi mace ta shafi namiji ko ba haka ba ta shafi mace a halin sarki ta shafi mace lokacin da suke dauke da jinin haila ko jinin biki ko jinin istihaba ta shafi mace ta shafi namiji lokacin da mutum ke raye ko lokacin da yake mace duk sunansa mai mummuni annabi kuwa ce innal mu'mina la yanjus mummuni ba da kisa bane ne kun fahimci wannan da kyau ma yu'khadhu min al yanzu saura da me menene abin da zamu iya fahimta na hukunce hukunce karkashin wannan hadisi abu na farko كون الجنابة ليست نجاسة تخل البدن إذا ba ba wata. aita ta janaba ba wata najasa ba ce da ke shiga cikin gangan jiki ta yadda za ta sa gangan jikin ya zama najasa hukunci dai kawai amma ba najasa ba ce ba irin yadda za a ce daidai da ka taɓa bawali haka in ka taɓa mai ɗauke da janaba ma ka taɓa najasa ba haka bane ba na biyu kainul kaunul insani la za su kasancewar mummuni gangan jikinsa baya zama najasa la hayyan wala mayyitan ko a raye ko a mace walaysa ma'anahu anna badanahu la tusibuhu najasa abinda wannan ke nufi ba wai ana nufin najasa ba ta taba jikin ba bane ana nufin ko da najasa ta taba jikin su jikin su din kuma bai zama najasa ba sai dai dai wurin da ta taba da an wanke kuma yana nan bakin ala baharati la tusibuhu najasa aw tahullu bihi kad takunu 'ainuhu ai za su hu a samu sun najasa mai yawa gangan jikin mutum na iya zamantowa ya najassu saboda najasa ta taba shi amma ba a cewa mutumin shi kansa najasa ne matukar yana nan a matsayin sa na mummuni hukunci na uku jawazu ta akhirul ghusl al-janaba a ce halal ne idan janaba ta same ka kai jinkirin wanka wannan babu laifi matukar ba ya zo lokacin sallah ne ba janaba ta same ka karfe takwas na safe kai jinkirin wanka ba kai ba har karfe sha biyu har sha biyu da rabi ba wanda zai ce ka yi zunubi dan ka zauna da janaba ba kai wanka ba dan gashi abu hurairar har yawo yake cikin gari sannan sauki yana dauke da mai janaba bai nemi zai yi wanka ba har sai da ya gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dan mutum ya bar janaba a jiki wa lokacin da ba wai lokacin sallah wannan ba a cewa yayi kuskure duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi abu na hudu ta'zimu ahlul fadli a dukkan ma abuta falla girma masu ake wal ilmi da ma abuta ilmi malamai wa salati da salihan bayi girma masu ake ganin kima su ake wa mujalasatuhum ala ahsan al hayat kuma kamata yakin za a zauna da su a zauna cikin hali mafi kama shine abin da Abu Huraira ya gani ya ga bai dace na cikin halin da shi a zaton ba kamala a ciki ya zauna da annabi an gane ku abu na biyar mashru'iyyatu istizani tabi' lil matbu'i fi insiraf ashi ya kamata kai mabiyi ka nemi izinin wanda kake bi din yayin da zaka tafi wani wuri idan kuna tare da malaminka kuna tare da mahaifinka kaga mahaifinka shugabanka ne malaminka ko wani bangaren shugabanci da yake da shi a kanka haka kana tare da shugabanka ma'aikatarka a ofis ɗinka kana tare da uban gidanka a kasuwa baya cikin ladabi na musulunci kawai a neme ka a rasa sai an jima ka zo a ce ina kake daga ce wani wuri na dabi wannan rashin ladabi ke yanzu ka tafi sai ka yi bayani sai ka nemi izini kun fahimta da kyau wannan neman izini din in dangane da annabi ne wajibi ne a wurin ko mutane ko ya iya zama wajibi ya iya zantowa mustahabi amma dangane da annabi wajibi ne إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هكا آية نفسها أتكن سورة النور mummunai na gari su ne wanda in suna tare da annabi kan wani abu da ya tara su ba sa tashi su tafi sai sun nemi izininsa sai Allah ce to in sun nemi izinin ka din yi izini ga wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama wani ce zan je wuri ka zama sallar ce ka babu ne wani ce zan je annabi ce ba za ka je ba dole ka tsaya a takaice yana da cikin ladabi dukkan wanda aka ce shugabanka ne kowane irin nau'i na shugabanci kafin ka kai kowane irin abu ka nemi izininsa cikin abin da ya shafi abin da yake shugabantar ka akai a lokacin kasuwa karfe kaza za a tashi kuma za a bude rufa a tashi karfe kaza sai ka nemi izinin ubangidanka a kasuwa a ofis lokacin ofis ba lokacin break ba ba lokacin hutu ba ba daman ka fita wani harka ta sai ka nemi izinin shugabanka idan ana tafiya akan wannan tsarin kowa ya huta tsarin musulunci inda aka ce wani shugaban kare su sun kai masa da'a da in ba shugabanci komai lalacewa yi mutane ba sa gane tsantsanin shugabanci sai sun kwatanta da inda shugabanci lalace ko a ce inda babu shi gaba daya ka ga rashin tsari yadda yake faruwa cikin jama'a ko dabbobi akwai tsarin shugabanci a cikin su daidai da dabba tururuwa in tana tafiya akwai shugaba amma mutane mun kowa na son ya shiga gashin kansa فقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي هريره النبي يا abu ابو هريره انكار ذهابه دنگane da tafiyar da yayi min gari ilmihi ba tare da sanin annabin ba wa zalika anna al-istizan min husn al-adab dan shi neman izini ga wanda yake shugabanka kafin kai wani abu wannan yana cikin cikakken ladabi to amma shugabanka na wurin aiki ko shugabanka na kasuwa in an tashi daga kasuwa ko wannan aiki sun kare ka dawo gida a cikin wannan da ba na aiki ba to kuma duk abin da za ka yi na rayuwarka ba a ce sai ka je ka nemo izini a wajensa ko ba haka ba abin da ya kulla ya raba abin da ya kulla ku shine ne aiki a tsakanin ku yanzu a wannan sun kare wannan mas'uliyar ta riga ta wuce yanzu kuma kai ma wani bangare ne na na rayuwarka sai kuma sauran wanda suke da shugabanci da kanka a bayan ka fito daga wajen aiki wannan kuma zai ci gaba da wanzuwa a haka wato dai abin da wannan hadisi ke nuna mana hukunce hukuncen ga tumanji mummuni na iya zama da jaraba yi jinkirin wanka kuma wannan baya nuna yana da zunubi sannan kasancewar mummuni na cikin halin janaba ko mu tana jinin biki ko tana cikin haila wannan baya nuna wannan mummuni ya zama najasa ko alama shi ba najasa bane ba E, akwai hukunci a kansa na cewa zai yi wanka amma wannan baya nuna shi kanan kansa najasa ne dan haka zance mafi inganci ne baya zama da najasa ko da yana da rai ko da baya da rai daga nan za ka gane raunin wata magana daga cikin malamai maganar malaman fuka hawu da suke cewa mai gawa na jisa ce sai in ta annabawa ce ba ta rikisa ba an gane ku suka ce mai satul adami hmm. na jisun gairul an biyar wa ya faɗa mu wai mai wai gawa ta dan adam da gasa sace in dai ba annabawa ne kaga magana ce mara inganci sai ka ce annabi ce da su almu'minu la yajud Allah ya bambance tsakanin kafirai da musulmai a duniya da lahira a duniya da lahira duniya kafirai na jasa ne ko suna dare ko ba su dare dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al harama ba'da amin hadha dan me kuma yanzu kuma zaka ce mun ne ma na jisa ne da wani nasi kenan kaga daga nan zaka gane lallai sai mun bi maganar Imam Malik ibn Anas da yake cewa dukkan zance a hada shi da zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi daidai a karba in bai daidai ba kyale الحديث التاسع والعشرون حديث لا أشرين ترى أولا للتاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد naztarifu minhu jami'a an aisha radiyallahu anha an karbo daga ummuna aisha Allah a gare ta qalat tashi sallallahu alaihi wa wa sallam annabi sura da mutum Allah suka bata gare ya kasance idan ta sala idan zai yi wanka min aljanaba na janaba me yake da farko ghasala yakan wanke hannayensa biyu bayan ya wanke hannayensa biyu fa thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati sannan sai yayi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah ba bambanci thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu sannan bayan ya kammala alwala sai ya duka hannu da ruwa ba zai ɗebo ruwan ba zai so masu cikin ruwa ya zare su sai ya ciccu da inda gashin sai ke kamar gashin kai ya yi ta sa in ya tsunsa haka cikin ko ina duk inda gashi yake musamman ne gashin kai ya ciccu sa in ya tsunsa an gane ku hatta idza zanna annahu qad arwa basharatuhu har sai bayan ya samu tabbacin cewa lallai laima ta jika fatarsa ta wuce gashi ta jika fatarsa me zai yi afada alaihi al-ma'a salasa marratin sai ya ɗebi ruwan nan ya zuba a kansa har su ruwan da zai zuba a kansa su uku din nan da tafi guda ake ya ɗebo kamfata ɗaya ya sa a kansa ya murza ya murza ko ina ya ya taɓa ya sake ɗebowa na biyu ya sa ya murza ya murza ko ina ya sake ɗebowa na uku ba ya riga ya wanke kai kenan ba sannan mai sun magasala sa'ira ta sannan sai ya wanke sauran jikinsa wannan shine wankan janaba ba wani abu da ya wuce wannan mun fara mun kare cikin abin da bai wuce ki da yawa in dai zaka ba hadisin manzo Allah sun zaka samu hutu bai guda nawa ne yake bukata bai guda hudu ne yake bukata abu na farko shine ka wanke hannayenka guda biyu kafin ka fara tsoma masu cikin kwanan da zaka ɗebo ruwa ko bokitin da zaka ɗebo ka wanke hannayenka guda biyu ka gama wankewa to sai ka bi kuma to lokacin kuma sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki a nan ba a fita tsarkin ba wani hadisi kan fita tsarkin daidai lokacin da za ka yi tsarki ka wanke gaban ka a lokacin za ka kulla niyya ita ko niyya a zuci ake yi ta ba a furta ta da baka ba za ka ce ba na waitu gusulal janabati ba za ka ce ba na waitu gusulal haibati ko na waitu gusulal nifas a duk ba za ka ce wannan ba Abin da za ka kulla niyya a zuci ka niyyaci kawar da babban kai ka niyyaci wankan janaba na dole ko kin niyyaci wankan janaba ko kin niyyaci wankan yankewar jinin biki ko na yankewar jinin haila ke tsakaninki da zuciyarki zaki labartawa kanki wannan tsakaninka da zuciyarka zaka labartawa zuciyarka wannan lokacin da zaka yi tsarki ko zaki yi tsarki da kin yi tsarki ko ka yi tsarki ka gama ba shikenan ba sai ka ci gaba da alwala irin yadda kake alwalar sallah ba wanda zai ce maka kuma yana ake alwalar sallah shekara nawa kana sallah ka sai da ake alwala komai za ka wanke cikin alwalarka in ban da kafa game da wani hadisi zai nuna nan gaba komai in ban da kafa ka kammala komai sai wankin kafa ya rage to sai ka dakatar haka sai ka tsoma hannunka guda biyu cikin kokon da kake ruwa ka jika hannayen sai ka fito da shi sai ka wamma da gashin kanka dan saboda ko ina gindin gashin ka fata ko ina ta dan jilema kafin ka fara zuba ruwa waɗansu malamai suka ce saboda a wani lokacin da mani ke fita daga jikinka ta fuskar jin daɗi gindin gashi yakan san bude musamman gashin kai to idan wannan hikimar ka tsoma hannunka cikin ruwa kamar murza saboda kowace kofa ta kofa ta rurrufe in ba haka bai nan gaɗin ruwa kan zuba lokacin nan gindin gashin na buɗe idan ruwa ya shiga ciki sai ya sabotar maka ciwon kai shi ke sa ka gama wanka lokacin ka ji kanka yayi nauyi kamar tsorawa ma kaya to idan kai wannan shi zai ba da dama kowace kofa ta rufe ya kun gane wannan da kyau wannan ba kuma ku lura ba wai yana nufin kowane gindin gashi akwai jaraba ba kamar da wani hadisi nuna wannan hadisin da yake wannan wani bincike ne wanda baya da alaka da wancan hadisi kun gane da kyau lokacin da ka gama wannan kaga sai ka ɗebo ruwa ka duka kanka kamar yadda muka faɗa duk ɗebo ruwan nan za ka yi kamfata da yake da hannu guda ba wai ta aka yi wankan janaba idan za ka yi ruwa ya yi ta gudu ba ba kuma kamar yadda waɗansu suke faɗa ba wa a kan ruwan kuma ya diga a ƙasa ga za ka ɗebo ka zuba ka gama wanke kai to shi kenan sai ka yi sai ka ɗebo ruwa ka zuba a ka gaba ɗaya kana da dama ka fara tsage jikin ka na dama bayan ka gama sannan ɓangaren jikin ka na hagu ka kammala komai sai ka zo sai ka wanke kafar dama daidai da ake wanke wajen alwala ka wanke kafar hagu ka cika alwala ka kenan shi kenan ka gama wankan janaba da wannan wankan da kai za ka yi dukkan sallar da biyo baya da wannan wankan da ke za yi dukkan sallar da biyo baya idan kika fita goma sai kin sake alwala ba ai ga alwala dama cikin wanka kun gane wannan da kyau bayan Aisha ta kammala wannan bayani wa qalat sai ta ce kuntu aghtasilu na kasance ina wanka ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi min ina in wahid a bokiti daya al'ina shi ne dukkan mazubin ruwa bokiti ne roba kwalliya dukkan mazubin ruwa mun kasance muna wanka ni da annabi min ina in wahid da bokiti daya ko mazubin ruwa daya na zutarifu minhu jami'a dukkan mu muna kamfata ne ya sa hannu ya diba ya wanke jiki na shi ma sa hannu ya diba ya ne ya wanke jikinsa annabi sallallahu alaihi yana yin haka tsakaninsa da iyalinsa to wannan hadisi ga yana cikin bukhari yana cikin muslim wannan ke nuna a ce dan matarka ta ga tsaraitinka babu wani haramci a ciki kuma kai ma dan ka ga tsaraitinka babu wani haramci a ciki wani ya gani wanda ba matarka ba shine abin da ya zama haramun ita ma wani ya gani wanda ba mijinta ba shine abin da ya zama haramun miji da mata dan sun gani da juna wannan babu laifi akwai wani hadisi da yi wai da ake cewa Aisha ta ce ba ra'aytuhu minni wa la ra'ahu minni tun da nake ban taba ganin tsiraitin annan ba shi ma bai taba ganin tsiraitin na ba wannan hadisin da yake wannan shine shi ne kashin bayan magana gashi suna wanka da bokiti daya fi tabiatul hal kuma yanzuru ba'dhuma ila awrati ba'd akrama sallah na kun zakari yayin da mutum yake da sallah ko ba dan mutum ya shafi gaban shi wannan baya warware masa alwala kamar yadda hadisin annabi ya nuna shafar gaban ka baya warware maka alwala karka ce ai nayi alwala da su kuma na zo yanzu kuma ina wa duka jikina da ruwa in wanke jikina kuma sai na taba na ba da niyya ba alwalaka tana nan daren babu abin da ya same ta ma yukhadhu min alhadith irin abin da zamu iya koya karkashin wannan hadisi cikin hukunce hukunci abu na farko mashru'iyyatul ghusl min aljanaba shar'antuwar yin wankan janaba sawa'un akana zalika li inzalil mani aw li mujarrad al-ilaj kama sayati sarihan fi hadith abi hurairah abin da ku ke sa a yi wankan janaba din nan ɗaya ne daga cikin biyu ko dai zanto mani ya fito ta hanyar jin daɗi ko kuma ya zanto mutum ya shigar da gabansa cikin farajin mace ko da mani bai fito ba nan gurin wanka ya zama tilas kamar yadda zai zo a cikin hadisin Abu Hurairah nan gaba kaɗan abu na biyu an na al kamil shi wanka wanda yake cikakken wanka ma da fi hadal hadis shine abin da aka ambata cikin wannan hadisi min tadabili ghasl al yadayni wanda za a fara gabatar da wanke hannaye biyu thumma al sannan alwala thumma takhlil ash-sha'r al-kathif sannan sassafe gashi wanda yake mai kauri da yawa wa tarwiyatuhu da jika shi da ruwa a sa masa lema thumma ghasl baqiyat al-jadali sannan kuma wato ainihin a wanke sauran jiki wannan shine siffar wanka kamilin wanka idan ka dama kuma ka yin wanka da yake na sifatul ijza wanda za a ce ya wadatar shine kana zuwa za ka yi wankan janaba farko sai ka wanke ka guda biyu kafin ka fara tsoma ka cikin ruwa lokacin kuma sai bayan ka gama wanke hannaye sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki wajen tsarkin nan dama nan za ka kulla niyya ka gama yin tsarki sai ka yi sai kawai ka ɗebo ruwa gaba ɗaya ka zuba a ka ko ka yi tsallama ka fada cikin ruwan idan su yi mun kulle ko tafki kaji da shi ka nutse ka fito shi kenan sai ka ɗebo wani ruwan sai ka kurkure bakinka sai ka caka, sai ka shaƙar to idan kai wannan ka kammala wankan ko da wannan wankan shi ma za ka iya sallah abin da za ka sai da ni aiki ne baka yi alwala ba da wannan wankan za ka iya sallah abin da za ka sai shi ne baka yi alwala ba sai a ce da kai ai ka'ida shi ne karamin kari yana narkewa a karkashin babban kari me ke sa a yi alwala karamin kari me ke sa a yi wankan janaba babban kari lokacin da kai tsarki babban tsarki to har karamin ma ya shiga amma idan kai karami babban ba ya shiga الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر wala ولا aiki. wannan ne ka'ida kuma hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim me yasa aka kawo maganan ka taka ruwa ka fyaci saboda a ka'idar wanka akwai cewa ta'amimul jasadi bil ma game jiki da ruwa to inda ake game waɗannan wajen jiki ne ko kuma ciki waje to baki ma waje ne hanci ma waje ne dan haka sai ruwa ya taba shi dole ina fatan kuna fahimta da kyau baki waje ne hanci ma waje ne saboda mai inda a ce kana azumi za ka ɗebi abinci ko abin sha ka sa a bakinka ba tare da ka haɗe ba sai ka fitar da shi ka zubar azumin ka ya kare ko yana nan a ce saboda abincin yana waje bai riga ya shiga ciki ba shigar sa baki ba nuna ya shiga ciki saboda haka kenan duk abin da yake waje kuma dole sai ka wanke shi dan an ce ta amimul jasadi bilma'i da za ka zo ka yi wankan janaba ko ina ka wanke ka tuda ka murza duk abin da ka yi amma baka shaƙa ruwa ba baka kurkure baki ba wankan ka bai yi ba dan baka ga mai jikinka da ruwa ba ga wani bangare a wajen jikinka bai samu ruwa ba ku koyi tona da kyau da haka shi shaƙa ruwa din nan da shaƙarwa tilas ne a cikin wanka da cikin alwala kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke magana kan alwala idan mu manta ba a baya na uku daga cikin hukunce hukuncen da za mu fahimta karkashin wannan hadisi kaulu ha kana idan tasala aisha ta ce annabi ya kasance idan zai yi wanka yadullu ala takrari hadha al-fi'l minhu inda al-ghusl min al-janaba cewa kana idan tasala dan an kawo fi'li madi kana wanda ba wai yana nuna cewa abin an ya wuce bane kaɗai a nan gurin madi ya irin wannan sifar يدل على الدوام يدل على مداومة الشيء ديما دائما إذا عندما زي وانكا حقيقي صلى الله عليه وسلم سيئية تتصارع لنا خبايا يدل على تكرار هذا الفعل منه وانا نانونا ميمتور وانا ايتي لقى النبي او النبي عند الغسل من الجنابة لوكة من الجزء وانكا جنابة na hudu jawazu nazari ahadin zawjayn li awratil akhar hadisin na nuna mana halaccin ɗaya daga cikin ma'aurata biyu na iya kallon al'aurar ɗan uwansa wa ghasluhuma ko wa ghusluhuma min ina'in wahid kuma ya halatta su yi wanka da ta ɗaya wani mun riga mun faɗi shi da dama ya Allah ya ce ka tsare ka kar ka da kowa ya gani sai matarka ko baiwarka wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin manzan Allah da kansa cikin hadisi ya fassara wannan aya ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka ka karshen tafsiri ya zo kuma ihfaz aurataka ita kare al'aurata ka wanda ya gani a duniya illa min zawjatika sai dai matarka aw ma malakat yaminuka ko kuyangarka shi ke nan mutum ya ga al'auran matarsa ko ta ga al'auran sa wannan babu laifi na biyar Gusli a a'dha'il wudu ko ghusli a'dha'il wudu fara gabatar da wanke gaban alwala su tidal gusli kafin mutum ya fara zuba jikinsa ruwa lokacin wanka ala ghusli min janaba zai fara wannan kafin ya fara wankan janaba sa ada da ar-rajulaini in banda wankin kafafu fa innahu mu'akhkharun ila ba'd al-intihai min ghusl al-badani kullihi zai jinkirta wankin kafafu har sai ya gama wanke jikinsa gaba daya kamar sai a cikin kamar yadda zai zo nan gaba haka malamai suka nuna kamar yadda ruwaya za ta nuna nan gaba ko ta yi ishara amma waɗansu malaman suka ce a'a za ka yi alwala alwala da ake ta sallah a hadisin aisha dinnan yana nufin har wanke kafa din zaka har wanke kafaɗin idan ka zo wanka kuma shi kenan sai ka wanke an gane ku haka waɗansu suka ce amma dai wannan نجد قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده sai zai sai kuma ya alwala irin alwalar sallah da kaza da kaza da kaza sannan kuma ya wanke sauran jikinsa ya dullu ala anna ghasl a'dha'i wudu rafi'un lil hadathain al akbar wal asghar wannan na nuna mana ashe wanke gaban alwala a cikin wanka din nan ya dauke maka karamin kari da babban kari dan dukkan gabar da ka wanke a cikin alwalar to kuma a wajen jaraba ba lallai sai ka sake maimaitawa ba فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد domin sababin da ya sa ko sababin da ya wajabta wanke waɗannan gabbai saboda janaba ko don saboda ɗauke ƙaramin kari sababi ne guda ɗaya. Sariya abu na bakwai sa'irul jasadi da ake nufi da sa'irul jasadi shine bi bakiyyatuhu ragowar jiki inda baka riga ka wanke ba lokacin alwala. الحديث الثلاثون hadisi na ثلاثين أو النمبان عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo hadisi daga maimuna matar haris kakar gidan haris ta rike so ce zaujin nabi sallallahu matar annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi annaha qalat maimuna tace وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده وبوانا حديث سيدي dai za mu ga waɗansu al'amura da ke cikinsa sun gabata cikin hadisin Aisha za mu ga sababbin fa'idoji wanda babu su cikin hadisin Aisha maimuna take cewa wa ba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wazu aljanabai an gane ku na sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan wankan janaba alwudu da yawa wawun fataha ya zanto abin da ake alwala da alwudu da ya mata zamma shine alwala din kanta kamar yadda muka faɗa can baya in muka manta ba tace na sanya wa annabi ruwan da zai wanka wannan da nuna mace na yawa mijinta hidima ta ɗebi ruwan ta je ta kai masa da wanka fa akfa bi yamini sai annabi ya karkata hannunsa na dama ala ya sariki kan hannunsa na hagu ma'ana ya karkata ya ɗebi ruwa da hannun dama ya sa a kan na hagu na hasu abin nufi shine sai ya karkato bokitin da ruwan ke ciki ya zuba ruwan a hannunsa na dama sai ya hada da na hagu ya tuta ya wanke haka ba ɗaya ba kenan ya sake ɗebowa ya kuma wanke ba bi ba kenan ko dai yayi so bi ko yayi so ba wai ya wanke na dama daban na hagu daban ba a haɗa da juna kamar yadda muka faɗa a babin alwala in ku manta ba bayan yayi wannan me yayi sun magasala ta ce sannan sai wanke gabansa yi tsarki kenan kamar yadda muka faɗa tun Sun farko ثم ضرب يده بالارض او ta ce sannan sai ya shafi hannunsa a jikin bango ko a ƙasa bayan ya kama ruwa hannunsa na kudin da ya kama ruwa da shi sai ya shafi bango da shi ko kuma ya shafi kasa da shi cikin bidai ya yi daya ya yi hakan ne marrafe ne sau biyu ya haka ya goge ya haka har sau biyu ko sau uku hau talatin ko sau uku menene suke nufi da wannan lokacin da mutum ya taba gabansa ile da akwai ragowar a kazanta ta mani jikinsa me zai faru hannunsa kaga zai shafi wannan abu to lokacin kuma ko bukatar hannun ya shi kuma abu ne mai santsi ko mai danko wanda ko bukatar ka sa kasa don ka gudanar da to shi ne suka ce wannan ne hikima ta ya sanya kasa a hannunsa ya wanke hannun sannan ya ci gaba da sauran wankan jikinsa shi yasa waɗansu malaman suka ce in ma ba ta sadin ba yanzu ya halatta kaza duk abin za a gusar da dattin da shi ko da ya zama sabulu dan al-maqsud laysa al-ardu bi dhatihi wa ma izalatu ma alika biyadi makasudi shine gusar da abinda hannunsa ya taba ba wai cewa ita kasar kawai ke zuwa ta ba ko da me a gusar yayi ina fatan ko fahimta thumma madmada wastanshaka ya kulkure baki ya shaka ruwa thumma ghasala wajhahu wa zira'ai sannan ya wanke fuskarsa da kuma zira'in hannunsa nan gurin kenan zuwa gora hannu thumma afada ala ra'sihi bayan ya kammala wannan sai kuma ya malala ruwa a kansa sun magasala sa'ira da suke sannan kuma daga baya wanke sauran ragowar jikinsa sun matsanaha sannan sai ya dan kauce daga inda yake ya dan nesa ta kaɗan haka fa gasala rijlaihi sannan sai wanke kafafunsa kaga alwalin da ya dazu bai je wanke kafafu ta yanzu fa ataituhu bi khirqa tace sai na kawo masa zumba ko tawo khirqa kenan fa lam yurha sai ta rike kayan fa ja'ala yanfudhu ma'a bi ruwan da yake na jikinsa sai rika sharfe shi haka da hannunsa yana haka yana haka idan ka yi wankan janaba ko ka yi alwala ba a san ka goge jikinka da tawo sai dai ka sharce ruwan haka wannan shine sunna idan wanka ne da yau da gobe in tawul goma za ka sama je kai ka sawa amma wankan janaba na ibada da alwala to ba sai ka sa tawul ba ka ji wata fa'ida dole sai ka koma hadisi annabi zaki same shi idan mutum ya sa kawo yi haramun ba haramun muka ce yi ba wankansa ya lalace wankansa bai lalace ba amma dai ya dan bar wani bangare na koyi da annabi shi ko kowane irin ba a san ka bangaren koyi da annabi dan baka san wanne aka karba ba wanne ne za a karba wanne ne ba karba ba ko ya ka ta annabi ya saka gudunmi daidai ikon ka dan kila in ba karbi wancan ba an karbi wancan in ba karbi wancan ba an karbi wancan la ta haka ranna min al-ma'ruf shay'an aikin alkhairi karka raina shi ko min karkantar sa an gane wannan da kyau fa ja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi sai ya rinka karce ruwa a jikinsa wato da hannayensa to wannan hadisi ga abin da zamu koya cikin sa na hukunci hukunci abu na farko الحديث الأول هذا الحديث نحو الحديث الأول نحو الحديث السابق وأن حديثي كبرون لي قباتني وفيه فوائد أما تكن سيما أكو فائد جي نجملها فيما يلي زام جملة مكسو ودنك لي مكسو تكن أبن لكي تفي فاركو الحديث الأول ذكر فيه غسل غسل يديه مجملا أحاديث تازو حديث عائشة عائشة في إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه sai ta faɗi shi a jumulce ba ta faɗa mana ko so nawa ba ko ba haka ba wa fi hadal hadith amma a wannan hadisi na ita maimuna bint al-haris zukira anna ghaslahuma a wasu thalathan ta nuna mana wanke hannun so biyu ne ko so amma hadisin Aisha ba ta faɗa da shi ba kaga sai ta hada wannan da wancan sai ka sami cikakken fa'ida abu na biyu fi hadal hadisi annahu yadayni ghasala farjahu bayan ya wanke hannayensa a wannan hadisin an nuna kuma ya yi tsarki ya wanke gabansa sun ma masa yadayhi bil ardi marratayn sannan ya tafi hannunsa da kasa har sau biyu au salatan ko su uku wa qad ulama malamai sun ambata annahu yu'fa an baqiyati ar-ra'ihati ba'da dalqiha bil ardi aka ce ko da ka taba najasa da hannunka ko ka taɓa mani da hannunka da ka zo ka sa hannun ka wanke da kasa wannan abin da ke taba hannun ya riga ya fita ko da warinsa ko shakensa ya ci gaba da wanzuwa a hannun in ka taba kashi najasa da ita riga ta kau dan abin da ake bukata a gusar da na najasa ta an gane ku to tsakanin najasa ta babba da yaro za ga najasar yaro an gusar da ita amma launin na dan baya fita da wuri to duk da haka tunda dai an riga an gusar da ita launin ne ya ragowa baka cewa wannan tufafin ba zai sallama ai babu ita yanzu najisar babba kuma an wasar da ita kuma babu launin amma kuma zaka zo lokacin hannun mutum kuma wato warin ta bai rabu da shi ba dan bai riga ya wanke su sai ko bai samu abin wankewa da ya kamata ba to duk wannan dai baya nuna ba ta kawo ba na ta riga ta kawo an gane wannan annahu yufa an baqiyat ar-ra'ihati ba'da hadhihi al ardi aw ghasliha bi mutahhirin akhar bayan mutum ya tuda hannunsa da kasa ko bi mutahirin akar wani abin da zai tsarkake ko da ba ta sadin ba shine muka ce kamar sabulu ko wani sa wanda wannan duk yana nuna mana matakan tsafta na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane nawa suke zuwa yanzu su yi tsarki ba tare kuma da sun wanke hannunsu ko da kasa din ko da sabulu ba ya riga ya yi kawai ya tashi gilbe abin nan da sauransu na uku ya ta ayyana an yanayi bi ghasli farji ibtida al janaba lokacin da mutum zai wanke sa a lokacin ne ya zama tilas ya niyyaci wankan janaba li Allah ya ila ghaslihi maratan ukhra dan in bai fara niyya a nan gurin ba to kuma ya je a zai fara niyya kuma idan ya fara niyya a wani sai ya sake dawowa kuma ya zo wanke sa kaga kuma bai abin nan ba رابعا هدو في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة hadisin an farko an ce annabi yayi alwala irin alwalar sallah wa yaktubi annahu ghasala rijlaihi tunda an ce yayi alwala irin alwalar sallah wannan nan lalle ya wanke kafa sake da wa hadha alhadith sarraha annahu ghasala rijlaihi ba'da ghusli ba'da ghasl aljasad amma a wannan hadisin na maimuna an nuna cewa ya wanke kafafunsa ne bayan ya riga ya kammala wanke jikinsa wala alla ahsana ma yutma'u bainahuma ma yutma'u bainahuma malaki mai yiwa mafi kyawun abin da zaka haɗa wannan hadisai da su akai ayyuka da shine a ce innahu tawadda fi hadisi maimuna wudu'an kamilan a hadisin maimuna yayi cikakkiyar alwala walakinahu ghasala rijlaihi marratan thaniya ba'da ghasal al-jasadi sai dai ya sake maimaita wankin kafafu ne bayan ya wanke jiki fi makanin akhar a wani wuri daban li kaunil makan al-mughtasil fihi mutalawwisan saboda hadisin saboda wurin da ya wanka da shi kila duk tafo ko ruwa ya bata wajen da ya sake koma can gefe sai sake wanke kafa da ya wanke wannan tafan ba wai wanke kafan alwala ba ne ba ya yi alwala cikakkiya tuntuni wato kun gane sabanin na malamai da suka ce idan aka ce ya yi alwala alwala su sallah wannan na nufin kenan ya yi cikakkiyar alwala tun daga farko har zuwa wanke kafa wanda hadisin Aisha haka zamu fahimta a cikin sa amma hadisin mai mu sai nuna mana a'a ya yi alwala har zuwa wanke hannu da kaza amma daga baya ya wanke jikinsa kuma sannan sai ya wanke kafa sai suka ce ai hadisin mai munatin wannan wankin kafar da aka kawo ba wankin kafan alwala bane ba ya yi wankin kafa sana alwala kamar yadda hadisin Aisha ya nuna tun to amma me ya amfani wanke kafarsa suka ce inda yake wanka din ne tunda yana wanka kuma kila ba su minti bane sai da ruwan zai gangare da shi kaga wurin zai danyi shafi to tunda yana cikin shafi yana cikin laka to kuma lokacin da ya kammala wankan ai sai ta ce sun ha sai nisanci wannan wurin da ya wanka ya koma gefe fa ghasala rijlaihi sai wanke kafafun saboda shafin da ya taba wa kar kuma ya tafi da shi kun gane da kyau na biyar fi hadal hadisi anna maimunata ja'at bi khirqatin liyanshifa biha a'dha'a maimuna ta zo masa da tawul ko ta zo masa da tsumma domin ya tsane jikinsa da shi falam ya kabal ha sai bai karba ba wa inna ma ya yadayhi min alma ya tsane jikinsa ne ya yadayhi min alma ya tsane ya ah, yadayhi min alma da hannayensa ya amfani wajen tsane jikinsa daga ruwa sadisan abin shi da annahu la yajibu dalkul jasadi bil ghusli ashe cuta jiki ba tilas bane a cikin wanka domin da hadisin Aisha da hadisin muna ba wanda yake mana annabi ya jikin jikinsa yace ba afadal ma afa ya zuba ruwa sai ya zuba ba nan ba to kuma ba tudawa wanda dama wannan mun sha faɗa cewa a din nan da cikin wanka da cikin alwala duk ba wajibi bane abinda ake bukata imrarul ma'i alal a'ba ruwa dai ya gudana kan gabbai magana ta riga ta kare amma cewa sai ka tuda wannan babu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka ijtihadi ne kawai na malamai annahu la yajibu dalkul jasadi fil ghusli ba wajibi bane tuda jiki lokacin da ka zo wanka wa huwa kaddalki fil wudu'i ai tuda jiki cikin wanka kamar tuda jiki ne lokacin alwala sunnatun sunna ne ba wajibi bane wallahi ko sunna din ma da yake karfin hali yayi akwai bukatun ya tabbatar mana abin da ya mai da shi ya zama sunna din kafin ya bade shi ina ba ta fahimta akwai karfin hali cikin wannan magana matuka domin akwai bukatun ba ka iya tabbatar da wajibcin abu ko mun san su ko kasancewa su sunna sai yin akwai dalili da ya nuna haka in babu dalili kuma babu wani abu to shi waɗansu idan suka zo wankan janaba saboda kasancewar an ce ko ina sai ka cin tuta sai ga wani har din ma zai samu ko ya amfani tawul ya sa daga bayar da wani rike da wannan hannun ya rike da wannan ya rike haka wata saboda gadon bayan karamin nan <laughs> bai rike ta ma wani kila kullum sai ya haka ba wa kallaba kuma ba wanda ya wajen dama in dai ka zuba ruwa ai ka san ya taba wajen ku magana ta riga ta kai abinda aka bautar da kai da shi kenan abu na bakwai annahu la yaksiru a'dha al-wudu ila al-janabati ba'da ghasliha fil wudu al sana alwala idan yazo wanka ba dole bane ya wanke su matakar lokacin da ya alwala ya wanke su faqad sahaha an-nawawi annahu yujzi'u ghaslatun wahidatun an al-wudu'i wa an al-janaba imam an-nawawi ya nuna cewa sahihin zance shine wanki dai ya wadatar dangane da wanka da alwala ma'ana duk abin da shafi gaba ce ta alwala idan ka wanke lokacin alwala lokacin da zaka fara wanka idan ka zo wanka ba sai ka mai ta wanke ta ba ka riga ka gama da ita na takwas anna ghasl al-jasad marratan wahidatan a ce wankan jikin ana yi ne so ɗaya idan ka zuba ruwa duk inda ka zuba so ɗaya ya wadatar wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan wadansu malaman sun ce sai kai so uku qiyasan al-wudu kiyasi ne suka kan alwala suka ce tun da gaban alwala uku uku ake to gaban wanka ma uku uku ne wannan kiyasi ne suka yi amma in ba haka ba wanki da ya wadatar sai ce wala kiyasa ma annas ba a yin kiyasi in tare da nasi yayin da aka ce ga nasi ai ba maganar kiyasi shi ne suke cewa wai za ja nahrullahi batala a kai idan koramar Allah ta kawo farmaki kuma ina cewa magudanar ruwan gidan wa da ta fito wai ke maganar magudanar ruwan da korama ta taso to haka idan nasu ya zo shi babu maganan kuma a ce kai kiyasi wa hada ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiyyah yace wannan ko shine zancen da ibn taymiyyah ya zafa wa shekina abdurrahman as haka shaykh abdurrahman ibn nasar as saadi ɗaya daga cikin manyan malamai ne kasar saudiya ya rasu Allah ya kansa da gafara wa hadal wajhain fi mazhabi Ahmad wannan kuma shine tsaya daga cikin fuskoki biyu cikin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a cewa cuɗa jiki ba da bane ba cewa kuma ba a yin kiyasin alwala ba a yin kiyasin wanka akan alwala cewa gabbai sai kai su uku الحديث الحادي والثلاثون حديثي نتلاتين دقيقة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد wani hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar yace Umar dan Khattab ya ce da manzon Allah ya Rasulullah yace ya manzon Allah ayarqudu ahaduna wa huwa junub shin ɗayan mu na iya kwantawa ya yi barci alhalin yana cikin janaba mutum ne kusanci iyalinsa kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci mutum ne mafarki kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci kala na'am annabi ce eh ya halatta amma a tawadda ahadukum falyarqud kafin ya kwanta din to yayi alwala kafin nan idza tawadda ahadukum in dayan ku yayi alwala falyarqud to sai kwanta ya barci abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko jawazu wani zunubi ya halatta mai janaba ya yi wanka qabla gusli kafin wanka mai halatta ya yi barci mai janaba ya yi barci qabla gusli kafin wanka idza matukar ya yi alwala na biyu annal kamala Allah ya nama al-junubu hatta tafi mafi kamalar hali ya yi kokari ya wanka kafin ya kwanta ya barci لأن الاختفاء بالوضوء رخصة domin cewa in ya alwala ya iya wanka a ya iya bacci to wannan wato rahusa ce aka bayar in ba haka ba an fi so ka yi wanka din na uku mashru'iyatul wudu'i qabla an wani lil-junubi kuma gare shi zamu koma mallakar sa ne mu kuma wurin sa ne makomar mu take ya Allah ba ni lada cikin musibata annabi ce duk wanda aka yi masa hasara yayi hasara ya rinka yawan maimaita wannan kalmar to Allah zai ba shi lada kuma ya maye masa gurbi sama da abin da ya rasa to sai take ban sama da wannan kalma amma in ta faɗa kuma sai zo tana cewa a yanzu kenan za a bani wani sama da Abu Salma to ta ci gaba daidai yanzu zan samu wani miji nan gaba sama da Abu Salma sai annabi ya aiko yana neman aurenta yo ai ba sai an faɗa ba wa kuma ake magana Abu Salama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mutu magana kina ta zauna karkashin igiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa ta rabota da cewa tana cikin uwar mummunai annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah min al mu'minina wal muhajirin إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا بمعنى مكتوبا to kaga sai ta zanto cikin uwar mummune kenan wannan ku ba karamin rabota ne sai ba za ta kasance cikin kodoluwar aljanna gidan da ake kira wasila wanda annabi ce manzilatun fil janna idan mun gama kiran sallah bayan mun yi salati ga annabi ba muna ta ba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammada lil wasilati wal fadila wannan wasila din annabi shi gida ne cikin aljanna bai dace ga kowa ba sai ga wani bawa shi kadai ina fatan in zama ni ne shi in ji Allah sallallahu tabbas ko annabi ne mai shi dan sama da aljanna yake kuma tsakiya kuma shine karshen bene daga sama gidan mutum daya daga can sai dai ayo baya mai wannan gidan shi da watan su duk suna ciki saboda haka su ummu salma su aisha suna tankin an ummi salma ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam kalmar zauj ana amfani da ita ga mace da namiji mace a ce mata zauj namiji ma a ce masa zauj in kaji an ce zauja wannan gama garin larabci ne ba ta tataccen ba amma galibi malaman larabci sukan yi amfani a zauja su kawo ta utani a babu da ban gado da abin mace tsakanin mace da namiji amma in ba haka ba a azzawuj yutlaqu ala ar-rajuli wa ala mara ala zakari wa ala unsa baya bukatar sai ka ce zauja da haka sai ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ce ja'at ummu sulaym ummu sulaim ita ce matar abu talha mahaifiyar anas dan malik kenan imra'atu abi talha matar abu talha ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa ta ce ya rasulullah ya manzan Allah Allah la yastahi min al-haqq Allah dai baya jin kunyar gaskiya ma'ana kaji wani irin ladabin magana abinda za ta faɗa ta san harshe na jin kunyar faɗinsa musamman a gaban mai girma a gaban babban mutum musamman ya mace ta faɗi wannan game da namiji akwai kunyar faɗa amma ya shafi addini kuma dole sai ta tambayi annabi da haka sai sai wannan muqaddimat inna allaha la yastahi min alhaq Allah da kansa baya jin kunyar faɗin gaskiya Abin nufi tun da ubangiji bai ji kunyar faɗin gaskiya ba a ce an musulai ma dan bata ji kunyar ta tambaye abu na gaskiya ba ita ko bata yi laifi ba ke nan kar a zarge ta in ta faɗi wata magana da ake ganin ta yi kama da batsa gaskiya take nema wajen neman gaskiya ko ba ji kunya ko ba haka ba abin da take cewa kenan in Allah la yastahi min al-haqi hal ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya talamat tace shin mace yana zama dole gare ta ta yi wanka idza ihtalamat in tayi mafarki mace ce sai mafarki namiji na saduwa da ita shin tilas ne ta yi wanka فقال rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce na'am eh ta yi wanka amma iza hiya ra'atil ma'a idan ta ga ruwa ma'ana idan mani ya fito wata. idan ta yi mafarki mani bai fito ba babu wanka a kanta ta yi mafarki mani ya fito to akwai wanka a kanta an gane ku ba nan hadisin ya tsaya ba da aka ci gaba da hadisin sai suke ta a ah, yanzu mace ma kenan har wani abu na fitowa daga jikinta kenan idan ta yi mafarki ma'ana mani na buga daga jikinta idan dai mafarki ko namiji ya sadu da ita sai annabi ce a ah, yo in ba dan wannan ba dan mai da yake kama da ita tara ya da zai yi kama da mahaifiyarsa in ba dan cewa daga ruwan da ke fita daga jikinta ake hadawa a halitta yaron ba ai daga nan ne yake daukan kamanceceniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji magana irin wannan wanda yanzu idan kai ta wani za dauka kai babbar batsa amma addini ake kokarin a koya ko babu wata wasila sai ta hanyar haka ita ta faɗa annabi ya faɗa aka ruwaito ko muna ta faɗa saboda wajen addini sai a yi bayani gwari-gwari don haka nan gudun don kaga dai un salima a wannan un sulaim ba matarsa ba ba ko muharramarsa bace ba sallallahu alaihi wasallam ɗaya ke cikin matan mamunai ɗaya ke cikin matan sahabbai ta zo cewa annabi fatawa ba wai killata ya da ita ba gashi cikin matansa dan gashi ummu salma ta ji dan haka sai ya ba da fatawa karara ba tare da koyi wani abu ba kuma ba a zargi da cewa yayi abin da yake bai dace ba sallallahu alaihi wasallam to me zamu koya cikin wannan hadisi na farko annal mar'ata alaiha al hina tahtalif tilas ne mace ta yi wanka lokacin da ta yi mafarki idza anzalat matakar ta fitar da mani wa ra'atul ma kuma ta ganshi ma'ana idan dai mani ya fito daga jikin ta dole sai wanka na biyu annal mar'ata tunzilu za mu fahimta cikin wannan hadisi a ce mace ma kuma mani na fita daga jikinta kamar yunzilin rajul kamar yadda namiji ke yin inzali mace ma na yi wa min zaka yakunu shabahu fil waladi ta hanyar haka ne ake samun kamanceceniya tsakaninta da yaro kama a share ila haza kai, hadith kamar yadda ragowar hadisin ya nuna haka an gane ku na uku isbatu sifatil haya'i lillahi azza wa jalla an tabbatarwa cewa Allah yana siffantuwa da siffa ta jin kunya an gane ku amma wajen gaskiya kuwa wato nan gurin baya jin kunya ma'ana a kunya din nan siffa ce ta Allah isbatun yaliku bihi za mu tabbatar da ita irin yadda ta dace da kamalarsa kar mu yi kunya mu fassara shi da wani abu daban mu ce Allah na da kunya irin tasa dan adam kuma na da shi irin tashi ta Allah ba kamar ta dan adam ba ta dan adam kuma ba kamar ta Allah ba dan Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un fa huwa as-sami'ul basir an gane ku ala annahu la yamtani'u ta'ala min qawli al-haqqi bi ajli haya duk da cewa Allah na siffantuwa da kunya to amma fa baya kin faɗin abin da yake na gaskiya wai dan saboda kunya qala ibn al-qayyim fil bada'i ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa bada'i'ul fawaid littafi ne mai kima juz'i hudu ne na ibn al-qayyim a ciki kowane babi da wuya ka samu babin da ibn al-qayyim bai kwankwasa ba kawai sai ga an yi fasali sai ga wata ka'ida ce ta balaga za a yi canzin ta a jima a yi fasali sai a kawo magana akan wata ka'ida ta fiqhu a jima a yi wani fasali sai a koma nahawu sai a koma aqida sai a koma tafsiri shi sai ya sa suna bada'iul fawaid fa'idoji masu tsada <laughs> ainihin littafin yana da matukar daɗi ya kamata ɗaliban ilimi da sun gan in an faɗa musu farashin kasu ɓata lokacin saya yana da kima kwarai da gaske ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin bada'iul fawaid yace inna sifat as-salb al-mahab la tadkhulu fi awsafihi ta'ala illa idza tadammana thubutan wa kadhalika al-ikhbaru anhu bis-salb ka qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fa innahu yatadammanu kamala hayatihi wa qayyumiyyatihi wallahi magana ce mai matukar sata, kuma sai mun koma bangaren tauhidi idan ku fahimta a babin tauhidi malamai suna kasa siffofi na ubangiji gida biyu su ce a sifatu salbiya wa sifatu subutiya a sifatu salbiya wa sifat as idan sun ce a sifatu subutiya siffofi waɗanda Allah ya tabbatar ma kansa ya tabbatar ma kansa ilimi ko ba haka ba alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika Allah ya'lamu ma fi samai wal ard an gane ku wa huwa as-sami'ul basir wa huwa as-sami'ul alim inna Allah kana aliman qadira ya tabbatar maka kansa ilimi ya tabbatar maka kansa kudura ya tabbatar maka kansa izza ya tabbatar maka kansa hikima ya tabbatar maka kansa rahama ya tabbatar maka kansa gafara ya tabbatar maka kansa karban tuba duk abinda Allah ya tabbatar maka kansa na sifa sune ake kira as-sifatu thubutiyya da Allah ya tabbatar maka to amma idan an ce as-sifatu salbiyya sufofin da Allah ya kore wa kansa ya kore wa kansa jahilci ya kore wa kansa mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa kaga baya da hisrabu baya mantawa ya kore makan zalunci inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun wa la yazlimu rabbuka ahada ko ba haka ba a ce da zalunci da mantuwa da jahilci da gengidi da barci waɗanne irin siffofi ne wannan game da ubangiji sai ka ce sifatun salbiya siffofi ne da Allah ya kore wa kansa su bayan mun fahimci wannan mukaddimar sai mu fahimci maganar ibn al-qayyim anan yace inna sifati salbil mahab sufofi waɗanda kore su aka yi tsantsar korewa la tadkhulu fi awsafihi ta'ala wannan ba sa shiga cikin siffofin Allah illa idza tadammana thubutan sai dai in sun kunshi kishiyoyinsu tabbatarwa yayin da kace la yadhillu ya zanto ba wai kore masa jahilci kake kadai ba nan take kuma kana kudurce fatuwansa da mai ilimi kishiyar jahilci an gane ku la yazlimu kana kore masa zalunci ya zanto kawai ba zaluncin ka kore ba kadai sai ka tabbatar masa da kishiyar zalunci shine mai adalci dan mutum zai iya zantowa baya zalunci ya zanto ba siffar kamala bane ba me yasa baya zalunci saboda kasancewar su ranko to yanzu a nan kore masa zalunci da kai yabansa kai yabansa sa kai amma idan kuke baya zalunci saboda adalcinsa baya jahilcan al'amurra saboda cikakken ilimansa. ko ba haka ba la ta kuzu sirrin wala nabu baya gingidi baya barci saboda cikakkiyar tsayawar sarjan gudanar da harkokin bayi sai zanto nan take ka kore masa ne ka tabbatar masa da cikin waɗannan amma idan ka ce baya zalunci kai shiru me yasa baya zalunci kila ba adalci bane yasa yake yin zalunci ragunci ne shi yasa wani yake ta wai ko tun la yadbiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbata sardin yake zargin wata kabila yake ko bai yi da tun wata yar kankaniyar kabila ce la yaqdiruna bi zimmatin ba sa samu alkawali wala yuzlimuna an-nasa habbata kardali ba sa iya cutar da mutane ko da gurgudan ƙwayar komai to saboda ne, saboda adalcin su ko dan saboda ragoncin su saboda ragoncin su dan yace qubayyilatun qubayyila tasgiri ne na qabila kun gane da kyau a ce ka kai abin nan shi ne cewa lakin na kaumi wa in kanu zawi hasabin laisu min sharri fi shay'in wa in hana yace mutane na duk da suna da matsayi amma sharri ko min kankanta sa ba sa iya yi to saboda me saboda su matsorata ne shi anan kore musu sharri ba yaban su aka yi ba ina fata kun fahimta to dan haka dukkan siffofi da aka kore ma Allah su yayin da ka kore waɗannan ɗin sai ka kudurce siffantuwar Allah da kishiyoyinsu in ba baka kudurce siffantuwarsa da kishiyoyinsu ba to kamar ka yi ba Allah ba kenan ina ba da gufa ita sai ce inna sifatu salbil mahdi la tadkhulu fi awsafihi ta'ala siffofin da aka kore wannan ba su shiga cikin siffofin Allah illa idza tadammana subutan sai in a waje daya sun kunshi tabbatar ma Allah kishiyoyin su wa kazalika al-ikhbaru an bi salbi haka idan ka tashi ba da labari game da ubangiji ka ba da labarin as-salbu ka kore masa wani abu ka qawlihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun fa innahu yatadammanu kamala hayatihi wa qayyumiyyatihi saboda mai aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun ay kamali hayatihi saboda cikakkiyar rayuwarsa wa kayyumiyyati na hudu annal haya la baki an yamna min ta'allumil ilmi cikin wannan hadisi za mu gane a ce bai dace ba kunya ta hana ka neman ilimi dan gashi ummu musulai tana jin kunya amma tare da haka tunda abu ya zama neman ilimi sai ta kashe kunya ta yi tambaya kan abin da zai amfani ta addinin ta hatta fil masail allati yustahya minha hatta cikin matsalolin da ga al'adance mutum na iya jin kunya faɗin su wannan babu laifi cikin babin ilimi ka faɗe su ko ka tambaye su kai mai faɗa cikin ilimi sai ka faɗa sai dai a nan gurin shi ne idan Allah ya baka fasahar harshe da jarin kalmomi masu yawa wajen ka yi sayan magana kuma a gane to kai iyakacin kokarin ka wajen suturtawa ta. sai dai in kayi kayi ba a gane ba to sai ka fito da ita balo balo sai mai kuma ga abin da zai faru <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ayyawa wajen bayan magana ba ta gane ba sai da Aisha ta yi mata karo kala su kuma ta gane annabi sallallahu alaihi cewa wai ya za a yi mace ta gane idan jinin al'ada ya yanke mata annabi sai ki dauki ma ki tsarki da shi yau ma ana yin tsarki ne da ma ya zan yi tsarki da ma annabi sai ki dauki ma ki tsarki da shi ta sake mai ta annabi sai subhanallah <laughs> ke dauki tsumma ki tsarki da shi aisha tace sai na bincike ta na da ita gida na ce abinda ake nufi ki dauki auduga ko tsumma ki sa a wuri kaza a wuri kaza idan kin fito da kike ga ba ne to jinin al'ada ya yanke sai ki wanka <laughs> kaga annabi ya yi sayan magana amma ba ta gane ba da haka sai ya sai mata kiri karara da aikace don ta gane mai ake ne na biyar anna min al'adabi wa husnil mukhataba yana daga cikin ladabi da kyakkyawan gabatar da zance ga abokin magana an yuqaddima amama al-kalam aw an yuqaddama amama al-kalam alladhi yustahya a gabatar da wata yar muqaddima kafin a faɗi wani zance da ake jin kunyar faɗarsa kaɗan yar muqaddima wannan na cikin ladabin zance to kun sai ta gaskiya da an tarsa faɗanta wani lokacin duk da kai kwatanta mutum ba zai fahimta ba sai ka faɗa masa komai da komai da haka abin da zan faɗa kana ɗauka ka zani to ka ka kore wa kanka zargi duk abin da ka faɗa daga baya ko me amma an kuma da shiga ram to shikenan ka gama yawo akwai wani malami abokin mu yana koyarwa a jinsu yake cewa akwai wani malami a makarantar soyayya shi dama kai ke dan yanzu malami yana karantarwa ne a makarantar matan aure to ka san wani abubuwa idan ka zo ka rantar da alari imamu wajen babin wanka wajen babin yanke wajen haila menene akwai abubuwa masu matsala wanda zaka samu kanka cikin matsatsi to ya rasa yadda to shi yadda yake sai bata da tumur a ranar dama ko ado ba zai ba wajen riga uku zai sa a jiki idan ya zo idan sa ido ya faɗi magana sai mata suka samu soyayya mamban ba sa ba da ya kuma kika yi dariya sai ya kore ki daga makarantar kila sai ke sa biyu biki zo ba yana da zafi matuka kwarai da gaske mutum ne bai riko da addini to sai ga yadda ya zai ya faɗo wannan abu to shine sai ya ci muri ya ɓata ya yi kamuri da ke <laughs> tamhidan lil kalam ana gabatar da wannan muqaddima tunasibul maqam wadda ta dace da wuri tamhidan lil kalam dan ta zanto shin fada da zancen da mutum zai yi ya yakhifa wa qawhu domin nauyin zancen ya zanto ya yi sauki bai yi nauyi da yawa ba wa li an la yunsaba sahibuhu ila al-jafa kuma domin kar na abucin zancen a danganta shi zuwa ga jafa'i a ce dan Allah wannan yana magana ta fasa shi ka gabatar da yar mukaddima da zaka wanke kanka da ita الحديث الثالث والثلاثون حديثي نتلاتين دقو cikin wannan للتافي an aisha ta qalat an karbo hadisi daga aisha ta ce kuntu afsilul janabata min thawbi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina wanke janaba daga bikin tufafin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa me take nufi da janaba cikin wannan hadisi tana nufin ina wanke mani daga jikin tufafinsa fa ya sai annabi sake fita ila salati zuwa ga sallah tare da wannan tufafin wa inna buqa alma'i fi thawbihi ga kufan ruwa nan a cikin tufafin sa inda na wanke ko bushiya bai ba sai take su kuma sallaci da shi me ake nufi ko da kazanta ta taba jikinka sai ka wanke tufafin inda ta taba din ko bai kammala bushewa ba matukar abin ainun ainun najasa din ko ainul qazara din ka gusar da to wannan kufan da ya rage ko dabbara dabbaran wajen baya kawo cikas za ka iya sallah da shi a haka kuma ka fita da rigar a jiki wannan babu laifi annabi sai fita da ita haka masallaci sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzi muslim a wani lafzi ne imamu muslim ta ce laqad kuntu afruquhu na kasance ina kankare shi shi mai mani min saudi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi farkan iyakacin kankarewa nuna kankarewa ya bushe kenan sai ta dinga sa farcenta tana kankare shi da shi ko wani abun kankarewa har sai ta fitar da shi fa yusalli fihi kuma annabi fihi sallah da wannan tufafi to ana akwai mas'ala a karkashin wannan hadisi abinda wannan hadisi ke nuna wa a ce shi kai shi mani ba na jisa bane ba menene hujjar ba na jisa bane ba kasancewar tana kankare shi da farce yayin da yake busasshe idan ɗanye ne ta wanke da ruwa in busasshe ne fa ta kankare da farce to yanzu da a ce yaro zai ba wani za a kankare da farce ne yaro ya kashi jikin tufafi sai kankare da farce da zai sallar tufafin haka yayi saboda me saboda da boli da yaro ya maka bayan gida a cikin tufafi wannan duk najisa ce sai kawo amma ba ne ko ba najisa ba ce ba wannan shi ne nassin hadisin abinda malamai ke kula da shi a wannan ba malamai sun tattauna kan wannan matsala ta cewa shi ya shi mani din nan ya menene hukuncinsa nan za mu karanta ikhtilaf yake ikhtilafun ulama'u fi najasatil mani malamai sun yi safari dangane da kasancewar mani najisa ne ko ba na najisa ba fa zahaba al-hanafiyyatu wal malikiyyatu ila najasatihi mazhabin imamu ahmad eh, imam abu hanifa da mazhabin imam malik ibn anas suka ce najasa ne mustadillina bi ahadisi ghaslihi suna kafa hujja da hadisin da ke nuna an wanke shi min sauki rasulullahi sallallahu daga cikin tufafin annabi wa min hadha alhadith alladhi ma'ana cikin hadisan kamar wannan hadisin da muka karanta yanzu suka ce tunda an ce an wanke ya zama najasa ne dan ba da tsaba ne da ba zai wanke sai ya kyale shi haka wa zaba shafi'i wa ahmad amma imamu shafi'i da imamu ahmad wa ahlul hadith da ma abuta hadisi حزم ɗaya wa da imamu ibn hazm az-zahiri wa da da waɗansu ba waɗannan ba cikin malami masu bin diddigin dalili sun tafi ila saharatihi zuwa ga cewa shi kansa maniyi ba na jisa bane sarkakakke ne mustadillina bi adillatin kathiratin suna masu kafa hujja da dalilai masu yawa min cikin hadisan baya a ci abin da ke tafi ko dalilan ga abin da ke tafi dalili na farko sai hadu a hadisi farki Aisha almaniya ingancin hadisin da ke nuna Aisha ta kankare shi shine babbar hujja min saubi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi za ka ne ya bisan idan ya kasance busasshe bi ha tana kankarewa da farcanta falau na najisan da sai mani najisa ne lama kafa'il lalma da ba abin da zai wadatar sai an wanke da ruwa ka sa irin jasa ta kamar yadda sauran najasa take wannan dalilin farko ke ne barin kamala barin kamala ya na biyu annal mani ya huwa aslul insani wa ma'adinu shi mali daga jikinsa ne aka halicci ɗan adam shi ne sinadarin halittar ɗan adam fala yan bagi an ya kuna asluhu na jisar bai dace ba kuwa ce asalin ɗan adam na jisa ne khabisan a ce datti ne wallahu karrama wa taharahu bayan Allah ya karrama shi ya sauke ولقد كرمنا Adama? آدم وحملناهم في البر والبهر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالتكريم يقتضي ان يكون معادنه طاهرا ان دي ان كرم شيء تو للي سنادر ان دي اكي دم ادن دي فيه كما تيزنتو تو شيني كرم نوكو لم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم lam ya'muru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli annabi bai umarni cewa a wanke ba wa ta'arruz minhu bai ce kuma a nisanci shi ba kalbau da irin yadda ya umarnin wanke Aisha ce suke wankewa da kanta ba annabi ne ce wanke ma ne ba ita ta dauka ta wanke da bai da ba ta wanke ma haka zai fita da kayansa amma wani fa jijiyar nan makaranta balarabin da ya zo ya fi tsari annabi ce ku ɗebi ruwa ku zuba a wajen kaga umarni ne umarni ya zama wajibi don yin nuna da sassu yaro ya koli annabi ya ɗebi ruwa ya yafa da kansa kuma ya ce idan yaro ya yi abin nan a zuba ruwa idan yarinya ce mace kuma a wanke wannan ya nuna duk umarni ne ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya zama da jisa amma wannan aikin Aisha ne aikin Aisha baya ta mayar da bayi ya zama da jisa kun gane da kyau ajabu an ahadithu ghaslihi malamai sun ba da amsa game da hadisan da ke nuna Aisha ta wanke ke anna al-ghasla la yadullu ala an-najasa ai wanke abu ba ya nuna najasa ne kama anna ghasla da mukhat wa nahwa wa nahwihi la yadullu ala an-najasa ai mutum zai kasance da majina ko yawo a jikinsa yana barin sa ko zai wanke yana wankewa amma wankewar ta ya zama najasa ya zama najasa والنظافة من النجاسات والمستكبرات مطلوبة شرعا فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم أي a wanke abin da yake najasa ko kuma abu ko da ba najasa ba ne kazanta ne a ce ruwan kwai ya taba jikinka ko kwai ya taba jikinka za ka yi yawo da shi haka za ka wanke amma don saboda ne saboda tsafta don haka zance mafi inganci mani ba na fita ba ne wannan shine mazhabin imamu shafi'i shine mazhabin imamu ahmad bin hanbal kun fahimta ko shine mazhabin waɗansu ma daga cikin malaman mazhabar malikiya kafin su shine mazhabin sa'ad ibn abi waqqas shine mazhabin abdullahi dan umar Shi shine mazhabin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. magana ta kare babu wata magana Shi shine mazhabin Ata bin Abi Rabah shine mazhabin Sa'id ibn al-Musayyib ɗaya daga cikin malaman Imam Malik ibn Anas to ko da magana kuma sa'id ibn al-musayyib sai daga cikin malaman imam malik ibn anas duk wannan shine mazhabin su to kaga wannan shine idan mutum yana bincike cikin ilimi kullum zai ga abin mamaki dadewa da sanin abu ba shi ke ya zama gaskiya ba kamar yadda na faɗi ba mu labari da azumi wani malami yana ba da inke sanamar ta sunansa da kwan daga cewa dai shi dan kwan daga ne yayi littafi ya zazzage ni ya ce na sabawa ijma'i ka san kalmar da yace na saba ijma'i da ita yace na ce mani na jisa ne bayan ijma'in malamai ya tabbatar da mani eh, na ce mani ba na jisa bane alhalin ijma'i ya nuna mani da jisa ne kare shi bai ma san ijma'i ba bawan Allah sai na ji tausayin sa kwarai da gaske shi tsammanin sa in malikiya ta faɗa mu magana ta riga ta kare bai ma san meye ijma'i ba ijma'i kuwa ba kaddara da imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa dukkan su su yadda da kaza su hudun nan wannan baya nuna matsalan ta zama ijma'i dan kila ishaq bin rahuya ya saba musu kila Dawudu zahiri ya saba musu kila sufyan bin uyayna ya saba musu sufyan thauri ya saba musu mujahid ya saba musu ikrima mola bin abbas ibrahim an-nasa'i kila sun saba musu yan waɗannan suka saba musu kenan wannan abin da suka ba ijma'i ne ba sai dai ka ce inda la'in matal arba'a wurin malamai hudu cikin malaman da sun fi ɗari a duniya sa'annun su da wanda suka ɗara su shi ijma'i ne sai in ka tara al'ummar malamai ta al'ummar annabi Muhammad gaba ɗayansu su duk malamin da ke wannan zamanin in zamanin Imam Malik ne zan duk wani malami da ke zamanin sa a makka yake a madina yake a kufa yake a basra yake a iraki yake a duk inda suke an tara su an ji haka fata wasu take to ya zama ijma'i in ba tara su kai ba imam malik ne faɗa ko wani sai ka ce wannan fatawar imam malik ne ra'ayin imam malik ne sauran kuma su kuma tuntube su ji sai a kowa me dalilin sa wanda ya fi karfi a dauka wannan shine ijma'i an gane ku dole sai malamai gaba daya وهو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد وهو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد في إجماعي shine haɗuwar kan dukkan malaman musulunci bayan rasuwar annabi in sun haɗu kan fatawa kaza ya zama ijma'i dai da annabi na da rai ba magana wani ijma'i kuma waye yake da magana kuma annabi na da sai in baya an gane kaga waɗannan hadisai da suka kafa hujja su hadisai ne fi da wudu cewa ga ta aisha ta kankare inda na jisa ne ai kankarewa kadai ba ta wadatarwa sai a jinna sai kuma su kansu da aka ce wai me yasa ya zama na jisa me yasa ya zama na jisa imam al-qurtubi da kansa yace asalin mani din tahir ne sai dai ya zama na jisa dan ya fito ta inda na jisa take fitowa hanyar da ya fito ita ce hanyar fitsari ita ce hanyar mazi da fitsari da mazi kuma najasa ne tun da ya biyo ta wannan titin kaga ya dan taba wani abu na najasa ya zama najasa wallahi ko kutubi yace asalin sa zahir ne ka duba tafsirin kutubi asalin mani zahir lakinnahu tanajjasa bi khurujihi min mujra al wal mazi ya zama jisa don ya bubbugo ta inda fitsari ke fitowa to wannan ma in dai sun tabbatar manin ɗahiri ne wanda mun yadda da wannan fitowarsa ta wurin abin da yake najasa ne ya mayar da shi najasa sai mun duba mun ga wannan abin da najasa ya rinjaye a kansa ko bai rinjaye a kansa rinjaye a kansa bai shi ko da maliki malikiya kaga za ka yi musu ilizamun wannan zancen shi ya faɗi wannan saboda dai wani malami ne ya faɗi magana cikin manyan malaman da suka gabata al'imamun na yake cewa ko da a ce shi mani din nan ya zanto a a fito wata tauri wurin fitsari in dai kun yi da tahiri ne fito wata taurin fitsari ba mai da ke da tisa yake domin daga jikin abin da yake da ne ma Allah na fitar da abu mai sarki yace wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'iban lisharibin nono da ake sha tatacce Allah ya ya fito da shi ne da tsakanin jini da kuma kashin dabba jini da kashin dabba tsakanin su aka fitar da nono khalisan tatacce sa'izan lisharibi mai daɗin hadiya ga wanda zai sha yace to kun gani ko da in ma kun ce shi abin nan ne a Allah na ji kun ya fitar da tatattan abu daga jikin mai daga jikin abin da yake ba ta datti ne ke asalin sa ma yi wa kazu min hadisi abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko taharatul mani kasancewar mani ya zama tsahiri wa adamu wa adamu wujubi ghaslihi min albadali wasu wa thiyabi wa ko ba wajibi bane ka wanke shi jikin tufafinka ko a jikin ka in ya taba ka ka gane cewa fitowarsa yana wajabta wanka wannan mun yadda ɗari bisa ɗari amma cewa shi kansa jisa ne wannan ba na jisa ba ne ba. da haka idan ya taba tufafin ka ba dole ne ka wanke ba in ka ga dama ka wanke in ka ga dama ka bari in ya taba jikin ka ba dole ne ka wanke ba sai dai in ka zo wankan jaraba dama ai zaka ji ka wurin amma a ce ba wanka kai ba na wani ne ya taba jikin ka ba a cewa dole sai ka wanke kamar da in fitsari ya taba dole sai ka wanke sai dai kawai zuwa ga wani launi a jikin ka wanda bai dace ba amma ba dan kasance wasu ya zama na dasa ba na biyu yadda istihbabu izalatihi an thawbi wal badani fa yughsalu rataban wa yufkaru wa yufraku yabisan yace mustahabi ne a kawar da shi daga jiki ko daga tufafi sai a wanke shi idan danye ne in ko busasshe ne akan kai. wannan hadisi abin za ku ya cikin hadisin kenan al hadisin rabi wal ishrun hadisi na arba'i na na arba'i na 34 cikin wannan littafi an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsara da mutum tabbata da shi ya ce idza jalasa baina shu'abiha al arba idan ya tsaya tsakanin idan namiji ya zauna tsakanin ɓangarorin mace guda hudu shu'ab wato ɓangarori guda hudu yana nufin hannaye da kuma ƙafafu kaga hannun dama da na hagu ya kafa dama da hagu ba ba guda hudu ba annabi ya faɗi wannan zance ne sayan magana ne na cewa idan mutum ya sadu da mace amma sai ce iza jalasa idan ya zauna bayin su abi arba tsakanin bangarorin ta hudu thumma ha sannan ya wahalce ka abin da yake nufi da ya wahalce ka a nan gurin ba wai wahalarwa ba yana nufin ya shigar da gabansa cikin farajinta wajabal guslu in yi wannan to wanka ya zama wajibi menene na cewa ya zama wajibi wa fi lafazin muslim a lafazin muslim ce wa in yunzil ko da bai fitar da mani ba hmm. in mutum ya shigar da gabansa cikin gaban mace cikin farajinta ko da bai yi mani ba wanka ya zama wajibi a kan shi ya zama wajibi a kanta wannan hadisi da shi ne aka shafe wani hadisi wanda za a yi ke nuna idan mutum ya sadu da mutum da ya mani ba ba kuma kansa ma yi wa fadlun al-hadis abinda za a koya cikin hadisin na farko wujubul ghusl min ilajin zakari fil farj wajibcin yin wanka idan mutum ya shigar da zakarinsa cikin gaban mace wa illam yahsul inzalun ko da mani bai fita daga jikinsa ba na biyu ya kunul hadisu na su kalli hadisi abi sa'id wannan hadisi shine zai zama ya shafi hadisin abu sa'id al-khudri wanda yake cewa al-ma'u min al-ma'i hadisin abu sa'id al-khudri yana cikin muslim abinda da hadisi abinda hadisi yake nuna wa al-ma'u min al-ma'i yace al-mafhum minhu bi tariq al-hasri wanda ta hanyar takaituwan zance za a gane cewa la ghusla illa min inzal al-mani kamar mutum ba zai zuba ruwa a jikinsa ba sai in ruwa ya fita daga jikinsa ma'ana baya zama wajibi zuba ruwa a jiki sai in ruwa ya fita ma'ana baya zama wajibi yin wankan janaba sai in mani ya fita daga jikinka haka wannan hadisi ya nuna amma sai wannan hadisin ya zo ya ce a a idza jalasa baina shu'abi al-arba' ثم جعلها وجب الغسل ko da mutum da fitar da mani ba dole wanka ya kama shi hadisi na talatin da biyar na karshe da za mu tsaya a kanta kuma shine na karshe cikin wannan babu alhadisul khamis wa salatun an abi ja'far an karɓo daga abu ja'far wane ne ce abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib an gane ko wato Muhammad ibn Ali shi kuma Ali ibn al-Husayn wanda ake kiran shi da suna Zainul Abidina ɗaya daga cikin jikokin gidan Annabi sallallahu wannan sulsulan waɗannan duk ahlul bait an ali wato radiyallahu anhum amincin Allah ta faɗa gare su annahu kana huwa wa abuhu shi Muhammad ibn Ali ya kasance shi da babansa Ali ibn Husayn inda Jabir ibn Abdullah sun kasance ne wurin Jabir dan Abdullah wa inda hu qaumun tare da Jabir ga waɗansu mutane sa'aluhu sai mutanen da suka tambayi Jabir dan Abdullah anil ghusl dangane da wanka menene adadin ruwan da ya kamata in yi wankan janaba da shi Fakala sai Jabir yace ka sa'un sa'i daya ce ka ai an san sa'i ko wanda muke awo da shi idan mun je kasuwa za mu sai gero mu ce an so kwano daya wannan kwano na shan ruwa ne gwargwadon kwanon shan ruwa din nan in ka tuka shi da ruwa wannan adadin ruwan ya ishe ka ya ishe ki wankan jaraba menene adadin ruwan da za yi wanka da shi jajir ya fi ka samu sa'i ɗaya ya ishe ka fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ma yakfi ni ba zai ishe ni ba فقال جابر سي جابر يتي كان يسقي من هو أوفر منك شعرا وخير منك الله أي Sa'i سايدي zai yana isar wanda ya fi ka yawan gashi kuma ya fi ka alkhairi yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi yana isar annabi yace annabi ya fi ka yawan gashi tare da haka sa'i ɗaya yake wanka da shi dan me kai da gashin ka baya da yawa zaka ce sa'i ba zai ce ka ba summa ammana fi thawbin Muhammad bin Ali yake sannan Jabir ya zo kuma ya yi mana limancin sallah fi saubin tufafi ɗaya ne a jikinsa babu na biyu wato tufafi ɗaya shine kamar zani yadda suke a cikin irin wannan halin sai su daura zanin wato a nan sai irin dauran da muke cewa da sai da ya rike kafadunsu kuma ya sauka kasa da gwiwa a yi sallah da shi a ko ba wando ya halatta wa fi a wani lafazin hadisin yake kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yufrigu al-ma'a ala ra'sihi salatan annabi ya kasance yakan wanke kansa ne uku ya zuba ruwa a kansa har so uku قال المسلم الرجل الذي قال ما يسقيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه abuhu muhammadu bin al-hanafiya wato wanda ya faɗi wannan magana yace kwano ɗaya baya fita ta shine hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubul ghusl min al-janabati wajibin yin wankan janaba wa zalika bi ifadati al-ma'i 'ala al-udwi ta hanyar zuba ruwa akan gabbai wa sayalanihi alayhi da kuma ruwan ya gudana a kan gabbai fa mata hasala zalika matakar haka ya riga ya faru da addal wajib an riga an bayar da wajibi ba sai an cuta jiki ba na biyu qala fi bidayatul mujtahid ya fada cikin bidayatul mujtahid imam ibn rushd kenan yace la yustadallu bihi ala luzumi kalki wala ala adamihi wannan hadisi ba a kafa hujja da shi wajen cewa dole a cuta jiki kamar yadda ba a kafa hujja da shi wajen cewa ba dole bane kuma a cuta kowa sai zai je nemo dalilin sa da wuce haka ce ibn rushd haka ya fahimta na uku na sa'an ladhi huwa arba'atu amdad shi sa'i guda shine mudannabi hudu ko yakfi al-ghusl min al-janaba ya isi mutum wankan janaba qala ibn daqiq al-eid ibn kai al ya faɗa Daya daga cikin manyan malamai ne na sunna sun yi zamani da shekul islam ibn taymiya yace wa laysa zalika ala sabili tahdid cewa mutum ya yi sa'i guda ba wai an iyakance ba ne ba faqad dallat al ahadithu ala maqadir mukhtalifa waɗansu hadisan daban suna nuna gwargwadon ruwan da ake wanka da shi wanda ya kawo ban da wannan hadisi wa zalika wallahu alam wannan na nuna wa listilaf al awqat aw al halat lokuta in suka ta bamban ne ko hali ya ta bamban ka killatul ma'i wa kasratihi kamar idan ruwa ya zama kaɗan ko ya zama da yawa wa safari wa hadari ko kuma halin zaman gida da halin tafiya idan akwai yalwar ruwa idan ka yi amfani wajen wankan janaba da ruwan da ya wuce sa'i guda ba ka yi laifi ba idan a halin tafiya ne ana karancin ruwa kar ka je ka zubar da yawa a rasa na sha sai ka sakaito su akan sa'i shi haka ya fahimta imam ibn da kai yake ba wai an iyakance bane ba cewa dole sai sa'i ka iya sama da shi kasa da shi duk da kai dai yayi wannan hali ne zai tantance maka na wadatar ruwan ko karancinsa na kasancewar a halin tafiya ko a halin zaman gida amma dai khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce shirya ita ce shiryar annabi ko ba haka ba abu na hudu istihbabu takhfifi bima ma'i akwai bukatar karanta ruwa a cikin ruwan da za a yi tsarki da shi tsarki na ibada wankan jana ko alwala kan ruwa ya zanto da yawa wannan mustahabbi ne na biyar al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam ashe duk mutumin da ya saba sunnar annabi sai a yi masa inkari an gane ku to darajatul inkar kuma ta tafawut ko inkari ya zanto bil yadi ko inkari ya zanto bil lisan ko inkari ya zanto bil qalbi ala hasabi tamakkuni ka min al-inkar gurgudai da ka samu halin inkari sannan kuma ko ya zanto da kawasan harshe ko ya zanto da sassaukan harshe wannan gurgudan yadda hali kan canja ko mutane su canja li kulli makamin makalun kamar da malaman balaga ke cewa kowane wuri na da irin zancensa kuma kowane mutum na da irin mu'amalarsa akwai wanda yake bukatar ka zafafa masa ka kausa masa harshe har kafin ya fahimta in ka fahimce shi haka psychologically to sai ka kausa harshe din ya fahimta akwai wanda yake bukatar lallashi sai ka lallafi shi din ya fahimta akwai wanda yake bukatar ka bashi cin hancin zance sai ka bashi cin hancin zance har kafin ya fahimta akwai wanda yake bukatar ka bashi kyauta sai ka bashi kyauta har ya fahimta ba kullum ake tafiya a hali sai ba akwai mutanen da annabi ya zare takobi ya yake su aka kama su aka ce su aka mai da su bayi duk suka ki musulunta amma da aka samu ma za a raba sai annabi ce ku bashi rakumi goma ga mutum na daura an ce a bashi rakumi goma ya duba ya ga rakuma murda murda guda goma aka jima annabi ce a kara masa goma aka jima a kara masa goma har sai da aka bashi dari yace wallahi da ba wanda na sana irin ka amma yanzu ba wanda nake so irin ka ashhadu an la ilaha illallah wallahi anna muhammadar rasulullah safwan kenan ibnu umayya abin da yake kenan ce wanda na fitsana a duniya da ne annabi amma bai kushe bai na bani kyauta har sai da na kauna sama da kowa sai kowa da irin yadda zaka gaji zuwa ga musulunci kowa da irin yadda zaka gaji zuwa ga shari'a abin da muka bada daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi